na waye gari na je alert na duba na sai na ga albashin da na saba karba ba shi na gani ba akalla dai na ga an cire mun sama da dubu goma kuma ban san dalili ba ga budget ina ya kare ina da alƙawarin takalman yara tuwon sallah yan kaji da za a dan sabunta tuwon sallah dan nama haka da abubuwa alƙawari da basu suka da aka cira ga duk yanzu a budget ya kare gashi ko kaga alauna mace a gida babu lokacin fita gaskiya ni ma an taba nawa ban ji daɗin yadda wannan abu ya faru ba mun je za mu karɓi albashi mun je mun tarar da an yayyanke kuɗi wani dubu goma dubu goma sha biyar ni an yanke mun dubu goma sha ɗaya kuma abin nan allah ya sani yana daga cikin nayi bace da su musamman ga sallah ta zo mutum akalla zai dan rage wasu abubuwa duk da dai abubuwan ma ba ma isa suke ba kuma ga halin nan da ake ciki na wannan italin ruwa da ake ciki ta corona nan ana gida a tsaye cik babu wani abu da yake gudana. Wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin jihar Kano kenan suke korafi dangane da matakin gwamnatin jihar na yanke wani bangare na albashinsu a wannan wata na Mayu. Kwamarar Kabiru a domin jibir da ke zaman shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya reshen jihar Kano ya ce gwamnati ba ta tunɓe su ba gabanin ta zartar da wannan mataki. Kungiyar kwadago da ta jihar Kano ba ta da masaniya akan wannan yanka da aka yi kuma gwamnati ba ta tuntuɓe mu ba. Mun dai san a halin da ake ciki na yanayin tattalin arziki amma duk da haka idan ma hakan ce ya kamata a ce gwamnati ta tuntuɓe mu ta baje mana abin da ya shigo mata akan tebur mun tabbatar sannan mu yi wa ma'aikata bayani because a ka'idance ba za ka taba albashin ma'aikata ba ba tare da sanin su batun da shi albashi abu ne na yarjejeniya a rubuce. To amma kwamishinan kuɗi na jihar Alhaji Shehu na Allah na cewa. Kuɗin da gwamnatin Najeriya ta raba wadda jihohi talatin da shida suka samu da ƙananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu sai zamana a jihar Kano ba zai isa a yi albashi kamar yadda aka saba ba. Jihar Kano tana biyan albashi da sabon tsarin albashi na naira dubu talatin da dari shida. To domin gwamnati ta ci gaba da nuna tausayawarta da kulawarta da al'umma da kuma ma'aikata a jihar Kano. Kuma izina da cewar a wata mai albarka watan azumi ake ciki. Kuma satin ƙarshe a satin ƙarshen kwanakan ƙarshe na azumi wanda yake dab da sallah. sati ne wanda yake ma'aikata a duk inda suke da al'umma musulmi a duk inda suke hankulansu ya gama kawowa ya za su yi hidindimin ƙarshen azumi da sallah da kuma abin da ya faru ya faru a daidai wannan lokaci don haka gwamnati sun ga cewar ya kamata ta yi hanzarin yin abin da bukatar ma'aikata za ta biya sai ta ga babu shawarar da ko kuma babu matakin da za ta iya aiki da shi na gaggawa illa ta mayar da al'umma ma'aikata tsarin albashi na baya wannan aka baro wannan ita ta sa ma'aikata za su ga cewar kuɗinsu ya ragu abin jira a gani dai shine lokacin da gwamnatin kanan za ta dawo da aiwatar da sabon tsarin albashin da ta fara baiwa ma'aikatan gabanin wannan lalura ta corona. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.